da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa jiya mun karasa bayani game da littafi dai an yi bayani akan da ya makhawifu salihin min adamin kabulil amal wanda kusan yanzu ne za a shiga jero bayanan su yadda magabatan suke jin tsoro sai dai jiya akwai maganan da muka yi game da maganan ah, ibnu hazam da shi da asaji asali albaji ne wancan ba asaji ba eh saboda haka kuskure ne wajen sunan shi wanda suka yi wannan magana sai da na ƙara sauraren karatun sai na gane wannan kisan na da muka bayar to da shi da imamul baji ne ba asaji wanda aka yi magana nan ba wannan shi mun yi kuskure gaskiya game da sunan kuma ba zai yi tarihin ya zama iri daya ba muna fata allah ya samu rikarin abin da yake shine daidai dan ɗarkin sunayensa kuma ina gani yana da mahimmanci kafin mu fita babin an shi aiki na da na babbayar musamman a wajen malam sani da shi da dan borno su ne dama a wannan ɗina ni kawai saboda haka yanzu dan borno kawo hadda tun daga wancan da muka yi na baya can wanda malam amuri ya yi muku kuma an yi ta sharhi an yi bayani a kai shafi na talatin za ka koma ka je ka buɗo ka karanta kuma malam sani ya yi na talatin da ɗaya sau da haka malam ma zai fara malam sani ko dan barno malam sani ka buɗe littafin ka kawai shafi talatin ka fara aiki eh shi dan barno ya fara to bismillah dan barno ka ji yadda yan uwanka yan barno za su ce tab yau dan wannan namu ya wakilce mu ta wakilce mu a can wurin eh akwai wakilci mana to mu je yanzu dai ja mu je kowa ta kansa yake a lahira ne ba wakili ba ko can ana samun ceto akwai wanda za a ba su ceto sosai a can akwai ceto akwai wanda za a ba su ceto su ceci yan uwansu su ceci ƴaƴansu su ceci na sama na ceton na ƙasa na ƙasa na ceton baka ji an ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay a za a samu a can ma to yanzu kai ka wakilce da yan barna nan wurin suna ji yanzu dai yi karatu kada ka dauke mana lokaci bije fara aiki kawo addaka wadda kai yanzu ka rike eh a koma baya na baɗi maka ne don ka ji sauƙin wurin shafi na talatin nan ne aka yi ta nan wanda muka ce jawami'ul kalim ne wanda ya kamata kowa ya iya wannan adda bai kamata a ce mutum bai iya ta ba saboda dunkulallun kalmomi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka nuna mahimmancin su aka yi sharhin su aka yi anan aka ƙara bayani saboda mahimmancin su nan har zuwa ne shafi na 31 ne masu nambobi na ce har guda biyar ne ma in ka ɗauke su kai gaba gaba gaba biyar na duk kayi makin to bismillah wanda wanda ka iya faro daga wane ne ka ɗauka na shafi na kan shafi 30 ka ɗauka rabbi a inni wala ina alayya wansurni wala tansur alayya وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري ka zo ƙasa ma ka ƙara Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wata ila wannan ne baka mai ba shi yasa baka iya wannan dabba, ba wannan ta kasance kaki da ka yi ta yin ta ila da dalilin nan za a horewa ta sama ya zai kasa rabbi inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ina da gayatu ahammiya to mu je dan Borno karanta a to aita da takarda a ma za ka yi da ka ba wasali ba ba wasali aka kan tun da ka wasale shi ai haddace aka ce kai ba ka wasale shi ba kai ka zai ka dawo da shi malam zani to kai ta biyun wanda aka ce ummu salama radiyallahu anha ta ce wannan shine hadha ma ku ji fa maganan nan hadha ma sa'alahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbahu wannan shine abubuwan da manzon Allah ya roƙe ubangijinsa ta ya zo kai wasa da wannan magana to mu je malam sani malam sani to headline na ruwanka da headline kai da za ka yi da ka headline a yana wurinka <laughs> headline Allah muna cikin kanka kai nake so ka yi da kanka cewa kana duba headline headline yayi da kake duba headline eh mu je kai muke jira malam zani kada dare mun eh ba da littafi kake kallo ba dai ko a to baka kalle ni ba ka kalli littafi ba wani haira nan mu mu ga hairan ba yana ake eh, eh? mu je aiki da littafin fa kake kallo yanzu eh aiki ya ja aiki ja jawur ɗan ne mu karanta ɗan nake ta ansa kuna ganin kamar wasa ne abin ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da can wurin da kai yake masu amma harshen su ne suna jin abin da yake ce amma wani wurin in ya zo sai ya ce ku faɗi sannan su faɗi ba sabon abu bane da ya masu addu'a cewa ya ƙulu allahumma inna na'udhu bika min azabil kabari sai da suka amsa Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabri Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam suka ansa yace Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wal suka ansa Allahumma inna na'udhu bika min sharri fitnatil masihid dajjal kuma suka ansa saboda a nuna mahimmancin su iyan kuma ba kowa ne zai abin nan ba haka wani lokaci idan aka zo aka ce ku ansa to wani zai ga kamar rena mutane a kai ba reni ba ne ba ruwanmu duk abin da muka faɗi nan kanmu muke yi mawa wani ma kanmu ne kawai don mu amfana da abin ba ba magana a ce a rena mutum ko a yi mashi wani abin nan ba yanzu da ci a kai lokacin nan to yanzu ba za mu wuce ba sai an karanta an ansa wani zai ce wannan ɗin to wannan ɗin shi ne yanzu da littafin kuma ana ja ana ja ku kalli ba wanda suka kai masu hudu ba fata juma'a in mutum bai shiryo ba sai ya zo yana jan takardai takardai na jan shi kai kana tana na ne mai kwace mai takarda to da za a warce wannan takardar ran nan to da sai dai a so mu ila salatikum yarhamukumullah shikenan magana ta kare tunda yanzu ma yana ja da takarda ana fama da shi kuma nan kuna ji muka magana Sheikh Salih Uthaymeen yake cewa ba daidai bane duk mutumin da ya kai za a ce tsaya gaban mutane zai hudu ba koyi wani abu to ya kamata ya shirya ya daina zuwa wurin nan irtijalan kawai a ya tanaji ya shiri abin da zai faɗi ya tanaji maganganu ya kalli abubuwan da ake suke faruwa saboda ya je gwargwadon hali ya isar da saƙon nan saboda kada a rika jingina ma addinin na ƙasa ko kuma masu addinin na ƙasa ka san ga aiki gaban ka sai ka shirya to haka yanzu wannan abun an ce a haddace an ba da ita yanzu yau wata ɗaya kenan da kusan wani abu kenan aka yi wannan aikin to an ba da an ce a je gida a ita dagewa kamata ya tun da aka gaya ma mahimmancin wannan a ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan kalmomi guda ashirin da biyu ne a cikin tafarkon nan muhimmai wanda sun haɗa din rayuwarka in ka nemi kariya da wannan ka gama tare ko ina sai aka ce mutum ya je ya ta koya ai kaga ya kamata ko biyawa za ka yi ta yi ka je wani wanda ya iyaye ta biya ma layi ɗaiɗai layi ɗaiɗai da ka ɗauke su layi ɗaiɗai kullum kai layi ɗaya kullum kai layi ɗaya kana koyo da littafin kana gani karanci ka iya karanta da littafin to kuma ba za su kai kwanakin da aka ci ba tun da ba su kai layi talatin da wani abu ba yanzu nan waɗannan layin ku kirga layin ka gani in ka kirga za ka gani da ka ba kowane layi kwana ɗaya ka ce shi kake so kai ta karantawa ka iya da littafin ma da yanzu kowa ya iya wannan abun fa ba yara ba ne mu ballantana a ce kawai abun nan ba ne mu ne za mu gane abun a ranmu yana da mahimmanci tunda yana da mahimmanci to bari mu dage mu koya ka je kai ta maimaita ka maimaita so goma ka maimaita fiye da goma ga littafin nan to yanzu da za ka ji ya nuna sosai don haka da ka ɗauko ko baka ga wani wurin ba za ka ji ka iya karanta wannan shi ne gaskiyan magana to amma dai allahun fashad a ni ba fushi ne ji ba kawai da ina gaya maku amana ce ta ilimi kai ma mutum yadda za a iya koyi abu iyayensa in ka ɗauki abu da mahimmanci dole ne za a gane kayi da mahimmanci in ko ka yadda shi baka damu ba to wannan za a ga gaskiyan magana ba kai ba kuma duk abun nan da kake gani wallahi ina gaya maku maganan nan da za a mai da abun nan ya zama kuɗi a ce kirga layin nan ka ga layi nawa ne a ce kowane layi ɗaya dubu goma idan mutum ya iya shi kana gani ko wanda zai kasa in ka ga kuɗin sai ka yi shi ba kuɗin kake gani ka tafi abuja ba ka je kai kwanaki a'a yanzu tsoro kake ji bari a yi sabuwa ita ma ta kira ka ga gani tafiya za ka yi a'a to muhimmin abubuwa ya kamata mu bada abun nan annabi sallallahu alaihi wasallam hasanul basari da annabi ya magana ya ce za a zo ƙarshen duniya mutane su rika sai da addinin nan nasu saboda wani abun duniya ya ce wallahi mun ga wanda suka ba da addinin su saboda kuɗin akuya ja akuya istamanil anza saboda kuɗin ja akuya kawai suka ba addini suka koma suka yi wani abu in aka zo aka sa maganan kuɗi za ka ji duk abin da aka yi magana mutum zai ce in wannan ne zai iya in dai akwai kuɗi ciki zai iya to kaga rashin gane muhimmancin abin ne yanzu waccan addan da aka ce a yi wanda inda yanzu din zan tambaya kar ku ce amma ni da ku kawai mu ta tafiya ma ko za a yi ma haka za a yi wanda ya ce ku iya ta lokacin da za a wayi gari a duniya mutane su tara zinariya da azurfa suke ya ce ku kyale su ga abin da ya fi zinariya da azurfa ya ce ku koyi wannan adda yi mu ji hmm? karka yadda yan wanka za su ji daga can barno a wani gugugu kawai kake yi kuma da takardar ka yanzu ce da takardar <laughs> to so biyar kai na ka ce kai su arba'in ba arba'in da ce kai ba ka yi su arba'in malam zani mu je gashi nan an juyo ma ba ya kasa sai chairman eh mu je ehe mu je <laughs> kalla ko daga gabas za ta bullo ko daga kudu ko daga arewa da ka kalli arewa ka ko ka kalli kudu to yanzu ya kalli wajen arewa arewa ko gabas gabas wata ila ta za ta bullo Mhm. muje ba je ka ba to yi man yau ma yi a shi ne za gane ka rike mhm. jefa ka yi to ya baka faɗi duka ba a nan cikin wannan ɗin in tsaya ka tafi wani wuri ai ba ita bace kake yi shukurami ah, <laughs> a kawai to wa husna ibadatika ehe <laughs> dina kalle ko ehe mu je dai an da nan na'am wa khaira ma ta'lam mhm mhm lima ta'lam eh eh a innaka anta allamul ghuyub Eh, kai kai kokari ka fi dan borno ai dan borno shi ya kai zai takarda ya kasa ba su jawo waya yi za ka yi ta yi yi za ka yi ta yi ka daina bari ne jiya din ai ka haka taɓa ka da da ka koma gidan ka ta ƙara maimaita za ka je yadda za ta zama ni ban ga abin da ke gaban ku wanda zai sa kai malam sani ka ban ka tafi gida mi za ka yi daga nan to to ban ga wani abin da yake gaban mutum ba wanda ba zai ba zai abin nan ba ka ba abu muhimmanci ka roƙi kuma Allah ya taimake ka shi abu za ka so shi ne a cikin ranka bayan ka kwallafa rai kana so sai kai ta roƙon Allah Allah ka sauƙaƙe min abin nan Allah komai hannun shi yake kai ta yi kana roƙo Allah ka sauƙaƙe min wannan abu Allah ka sauƙaƙe min wannan abu abun nan sai ka so shi sannan ku duba ran nan faɗa kai mana magana nan akan ilmin mun sha magana akai sai ka ɗauki gaba ɗaya rayuwar ka ɗungurungun ka sallama masa sannan shi kuma zai yarda ya yankan ma wani abu na jikin shi amma kana yin abu nesa nesa ba zai a samu ba ba za a samu ba ka kalli mutum yana neman kuɗi ba yadda yake yadda dagewa ya tafi bai shirya ba ya bar gidan shi ya bar garin su ya bar ƙasar ma in taɓa ce ya tafi neman su kuma sannan duk abin da zai yi zai abin nan ne ba to wannan abubuwan kuma su ne waɗancan duk kayan da za a taron nan farar da suka taru wallahi idan mutum ya tashi ta tafiya lahira nan zai basu ba saura sai wannan abin da ya rike shi zai tafi da shi shine kawai kayan tafiya shine guzuli in ko babu shi wallahi mutum ya shiga uku kuma nan yanzu kun ga dai sabon sunan littafin za a babu thani makhawifu na min adami qabulil a'mal su ne yau za a fara littafin yadda za a kawo kisoshinsu an faɗi di yadda maganar tsoron take da magana abun nan jiya aka yi magana abubuwa da aka ce mutum zai tsare su abubuwa biyar in babu su ba aiki in ma hudu sun samu ɗaya bai samu ba duk ba komi abu ya lalace to sai aka ce yanzu za mu kawo misalai ne da kissoshi yadda magabata ke jin tsoro akan ba a karbi ayyukansu ba aka ce za a yi fasali uku a ƙarƙashin wannan har zuwa ƙarshen littafin duk akansu kansu za a yi magana shine alfasulul awwal makhawifus sahaba ridwanullahi alaihim min adami qabulil a'mal yadda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma radiyallahu anhum suke jin tsoro kasancewa suna tsoron ba a karbi ayyukansu ba bayan sun yi aikin ha an gaya masu kuma su yan aljanna ne amma suna jin tsoro za mu gani sai alfasulu thani fasali na biyu makhawifu tabi'ina su ma min adami qabulil a'mal yadda tabi'ai su kuma almajiran sahabban kenan suke jin tsoro akan cewa su ma ba su karbi ayyukansu ba sai alfaslu thalith na uku shine makhawifu atba'u tabi'ina min wa man tabi'ahum yadda tsoron tabi'an tabi'ai almajiran almajiran waɗancan ɗin yadda su ma suke jin tsoro banda su ma da duk wanda ya biyo bayan su kuma da kyautatawa kowa wanda ya gane lahira da gaske ne ya gane masifan abun da ke ciki jiya nan da muka karanta a wani littafi cewa ya duk bala'in da mutum zai kimasta a ran shi ya kwatanta shi lahira na gaba da wannan duk wani masifa da za a gani na tsoro na firgici na rudewa na bala'i da bala'o'in da mutum zai gani tun da ranan da za ta sa ɗan ƙaramin yaro ya hurhura saboda masifa ai tsoron nan ya kai tsoro mutum yana ganin dan uwansa ya gudu yana ganin mahaifiyarsa ya gudu kowa ya ga dan uwansa wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum mutum bai tambayan masoyi bai tambayan masoyinsa kuma suna ganin juna a wannan lokacin ba wai bace ma juna yubassarunahum yawaddul mujrimu law yabtadi min azabi yawmi idhin bi banihi mai laifi zai so a ce ran nan da za a ce ba da 'ya'yan shi a kyale shi wa sahibatihi wa banihi da matarsa wa akhihi da matarsa da dan uwansa wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kaba dai ma aka ce bada kowa a duniya shi ya tsira zai bada in duk mutanen duniya suka taru wuri ɗaya aka ce yanzu inda zaka bada su in naka ne ka bada su a kyale ka zai mika kowa sau da aka aka ce ba wani abu ranar nan kalla ba a ansa inna hala wuta ce za a haɗu da ita mai tsananin zafi na za'atan lishawa tana yage fatan fuska tashin farko idan aka haɗu da ita sai ta yage fuskan mutum tukuna sannan kuma ta da man adbara wata akwalla tana kiran duk wanda ya ba da kai ya juya baya shi take nema yanzu wanda aka gaya mai gaskiya bai bi ba to haka musiba ce ba karamin musiba ba ba a maganan mutum ya wani abu na ɗabi'a ta ɗan adam hawawa ne wannan ai an wuce nan wurin ku duba can da aka yi magana cikin suratul hajji aka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati la shay'un azim girgizar tashin alkiyama abu ne mai girma ka duba Allah da kanshi fa yace la shay'un azim yawma ta tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wata da'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid ranan nan ne mai ciki za ta haiho abin da ke cikinta mai shayarwa ta yadda abin da take shayarwa jariri ta wurgar da shi Ka ga mutane a wurin saboda bala'i kamar sun bugu ne suna karo da juna aka ce ba buguwa suka yi ba ba wani abu suka sha ba suka rude haka walakin na azaban lahi shadid azaba Allah ce suka gani mai tsanani ita ta sa suka ɗumauce suka rude to saboda haka duk wanda ya san waɗannan wannan ranan to shikenan sabon manzon Allah su wasu da suka ai aya aka faɗi masu aka ce ita ce ta ƙarshe da aka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron faran da za a mai da kurin Allah Allah da za ku koma gaban Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat a cika ba kowace rai abin da ta aikata a ran nan wa hum la yuzlamun ba a zaluntar mutane daga nan wani kawai sai ya kuka ma wani ya mutu muku duk mu gama karanta wurin mu dawo ba canji saboda zuciya ta samu matsala yadda suke tsoro wa salaful umma ay min salihi salafil ummati min adami qabulil a'mal za mu gana su suma ga alfasulul awwal nan makhawifu as-sahaba ridwanullahi alaihim min adami qabulil a'mal yadda sahabbai suke in ko za a yi maganan sahabbai to sayyidina abubakar shi ne farko shi ne abubakar ne siddiq radiyallahu an da sayyidina abubakar nan da shi za mu fara kana idza zakara ahlal janna sayyidina abubakar duk yayin da ya tuno da yan aljanna cewa akwai waɗanda su Allah ya sauƙaƙe masu yan aljanna ne shi fa yana ciki an ba shi labari ma shi dan shi ne nan ba ta farko ma da aka faɗi aka ce shi dan aljanna ne amma duk da haka bai daina jin tsoro ba idan ya tuno da 'yan aljanna da irin yadda aka yi magana sai ce inni ni akhafu Allah ulhaqa bihim ni fa ina jin tsoro kada ya zama ni ba haɗa ni da su ba ina jin tsoro kada ya zama ba na cikinsu. Ina idan faɗi 'yan aljanna ka faɗi daraja su sai ce ni ko ina jin tsoro kada ya kasance ba na cikinsu. afdalul umma wannan fa shine mafifici a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka cire manzon Allah to duk cikin mabiyan manzo Allah ba wanda yake da daraja sai na Abubakar cikin sahabbansa da kowa shine babba wa khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shine khalifa na daya cikin khalifofin manzon Allah wa munisuhu ai wannan ba ai fil ghari kuma shine wanda ya ɗebe ma manzon Allah kewa lokacin da suka shiga cikin kogo tare suke wa sadiquhu al akbar shine abokin shi wanda suke tare mafi girma wa sadiquhu al ashfaq kuma shi ya yafi kowa tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waziruhul ahzam shine mataimakin manzon Allah wanda yake mai girman himma wanda ya aiki nagari abdullahi sunan shi ibnu abi quhafa uthman al-qurashi at-taimi sune sunan abun nan dinsa su je sunan shi kenan wa tarjamatu abi bakr radiyallahu anha a jiddan idan aka ce ai magana akan tarihinsa gaba ɗaya aka ce a ɗauka ai magana yana da faɗi sosai wa manaqibuhu kathira matsayinsa darajojinsa a ce a faɗi suna da yawa wa qad afradahu jama'a bit tasnifi wasu malamai sun ware game da tarjamansa sun yi rubutu a kai shi kadai an rubuta akwai littattafai da yawa za ku ga irin aliyu sullabi ma nan baya baya ya yi littafi na musamman kai kuma kowane littafi mujalladi guda kawai kan tarihi wa tarjamatuhu fi tarihi ibnu asakir ai qadru mujallada yace ta tarfassararsa kawai a cikin tarihin ibnu asakir shi kan shi ya kai littafi guda sai da aka ware mai littafi sukutum to aka nan sheik aliyu sullabi shi ma littafi sukutum ya ware masa shi da ya bi ma khalifofin aikuwa sai da ya ware mai littafin shi daban ya yi na abubakar ya yi na umar ya yi na uthman ya yi na ali ya yi na umar bin abdulaziz duk ya ware su ya yi har ya taho dauloli da aka yi na zankawa da abin nan ɗinsu ya dai bayani duka ya bayanin su kowa ya yi magana muawiya ya yi dukkansu waɗannan ya ware su ya yi masu littattafai na musamman wajen littattafai guda ashirin da wani abu ya yi a wannan ɓangaren dukkan waɗannan bayan allah wa min mana manaqibihi daga cikin mafi girman abun nan ɗin darajarsa kaulullahi ta'ala illa tansuruhu faqad nasara Allah in ma kun ki taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku rike ai Allah ya riga ya taimake shi ma iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi thaniya thnaini su biyu ɗayan mutum biyu kawai suna nan suna tuka kore su idhuma fil ghari lokacin da suka je suka shige cikin kogo kafiran suka zo neman su kuma basu gansu ba kasu nan a tsaye kusa da su idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce abokin tafiyarsa abokinta la tahzan kada ka nuna bakin ciki kada ka damu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu suratul tauba aya ta 40 daidai fa innal murada bi sahibihi abubakar bila za wanda ake nufi da wannan sahibu is qala li sahibihi sayyidina abubakar ne ko jayayya babu shi yasa aka ce wanda ya musun sayyidina abubakar sahabin manzon Allah ne ya kafirta domin ya karyata nasin alqur'ani kashi ne ya ce iz yaqulu li sahibihi kuma an san kowa ya sani cewa ba wanda suka shiga kogon nan sai tare da sayyidina abubakar kai ka zo ka ce ba sahabi bane ka kafirta shi ka ce har ma za a zo a mai bulala ai magana ta ɓaci Allah ya sa mu gane waɗannan abubuwa ba daidai bane mu fahimta a ta karatu ko a ta karatu saboda mu gano gaskiya gaskiya ce Allah ya ba mu ikon binta sa mu gane ƙarya ƙarya ce Allah ya ba mu ikon guje mata komin yadda muke ganin ta da daɗi in dai ƙarya ce Allah ka sa mu kita wa akhrajahu al-bukhari fi sahihihi fi kitabi fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shine al duk an ce fada'il ko manaqib imamu ahmad yana da littafin sama fada'ilu sahaba mujalladi biyu da yayi kawai saboda wannan wannan falalan sahabban an ruwaito imamu bukhari yayi magana yace babu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan maganan manzon Allah da yace law kuntum muttakhidan khalilan wato da zan dauki wani badadai abokin abun nan ba lattakhastu ababakrin wato wannan ba lattakhastu ababakrin walakin akhi wa sahibi manzo Allah haka yace shine kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fadi a nan kasa da zan riki wani ba dan zuciyata na riga na ba da ita ba gaba daya wurin Allah da zan riki wani kuma badadai wanda zan riki a zuciyata da Abubakar ne saboda ka ba wanda ya kai shi matsayi a sabon manzo Allah zamu ga misalai nan da yawa da suke nuna haka domin in an taɓa shi manzon Allah zai faɗa ya ce ku kiyaye man sahabina ku rabun man da sahabin nan na lokacin da kowa ya guje ni shi bai guje ni ba lokacin da kowa ya hana ni duke shi bai ya bani lokacin da kowa ya ki taimako na ya taimake ni saboda haka ku kyale man shi ko da mutum yana ta a'a shi yana ta ni ne mai laifi ba zai annabi ba zai saurara ba da bai bada dama akan arena sayyidina Abubakar ba radiyallahu anhu an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala law kuntu min ummati khalilan da akwai wani da zan ɗauka a cikin al'ummata wani badadai zababbe da zan dauka lattakhastu ababakrin da na dauki sayyidina abubakar walakin akhi amma ɗan uwana ne wa sahibi kuma sahabina وذكر البخاري أيضا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم Imamul Bukhari ya ambato wani wuri saboda darajar Sayyidina Abubakar yace annabi yayi wasiya yace bayan shi in rayuwar shi ta kare yace saddul abwaba ai illa baba Abi Bakr yace duk kofofin da ke bullewa zuwa masallaci a toshe su sai dai kofar Sayyidina Abubakar ita kadai za bari kuma har yanzu tana nan wannan ta gidan ta Abubakar tana nan sai dai kawai mutum ne ba za ka bi ba za su bari ba sai in mai mukami shugabannin ƙasa da manya-manyan mutane sun je tana ake buɗe masa su su shiga daga nan sai su bulle sai rauda shi ke nan lafiya lau wani abin kuɗi bai bada shi sai mulki ke bada shi abubuwa shi yasa ka ga suna ta nema kai ka zo ka ga wani lokaci muka je muka kalli kanmu kawai muka yi shuru sai mu ce oh wai yanzu wane duk kuɗin shi to me ya kai shi neman mulki akwai abin da kuɗin ba sa yi sai da mulki shi yasa ka ga suna ta samu su suna so su samu akwai abin da komin kuɗinka kuɗi ba za su yi shi ba sai mulki zai yi yanzu ka tafi saudiya wasu su in ka ji su ba sai ka mamaki ba amma in ka je wurin masaji kan masan ka to amma mulki zai sa in aka yi wannan official protocols din aka yi wannan abun sai ma a buɗe ma ka'aba ka shiga ciki wanda ma Allah ya taimake shi ya liku jikin shugaban kasar shi ma ya shiga ciki inda kudi ne ko abu ya za a yi da aka shi yasa mulki ba ƙaramin abu bane shi yasa wanda ya samu malam a bambare shi bisa tab waɗannan da za su tafi nan yanzu ba wai da fa za su yi ne ba wai isa su ya tab ya ishe su ina ba yadda za a yi ne haka tsarin ya ce an kai lokaci kaza ku ba wani shi ma yi to dole a sallama musu amma da shi mutum ya bari wannan daɗin tab ina ka zo ka hawo hanya duk kowa a kore ka sai kai yanzu ka zo ka shigo inda za a zo ba a san ma ka zo ba wata ran ka yadda halan kai yanzu kai dan Borno in kai ne ka kai wancan kololon ba mu ci ka ka wani baka ga wasu kasar ba inda suka ɗanɗana daɗin in suka hau sai su ki su a yi tsiyar duniyar nan a ce ai democracy ta ce shi sai ba ruwansu su anan sun karya ka'idar ta ba za su sauka ba sai dai mutuwa ta sauke su ko tsiya a yi tsiya da tsiya wani da ya shekara talatin mhm, ya ki sauka wannan abin ya mutum ya bari cikin ruwan sanyi ta ko su masu tafiyan nan yanzu ta Allah kada ya san zukatansu amma dai a tashi kana can wannan wurin ka je yanzu a kai ka wani wuri a yar in ba sa ba ɗauke wuta ka yadda ka ba wannan <laughs> ka zo ka ba wannan wurin ko ɗauke wuta nan ne sai ka zo ka in akai kwana uku ana yin haka nan sai ka fito ka ce ke ba ruwa ce ba diesel ka ɗauko kuɗi ka ba da sau nan fa ka ma sani ana dauke ka ma sani a bari ba ka gane an ɗauke kwamanda zai yiwu a bari ma ya gane an ɗauke ba zai yiwu ba to in kuma ya koma gida ya fara ciwon kai ba ya za yi sai ya fito ya tafi asibiti ko ya kira duk komi ya canza ai ni ba na tunanin mutum zai zo da aka ba da wannan abun ya je gida ya iya bacci ran nan sai dai wanda Allah ya taimaka wani kamin Allah ya so shi sai ya cire mai abun yadda ya aje sai a cire mai kuma son abun ya huta kaga kenan ya ce to ya dawo ya huta amma da shi da iyalan ko ka bari iyalan nan naka malam sai sun dade suna santin wannan abu kafin su kafin su bar wannan magana sai ne ma maganan nan ce da ka sani ma da ka ki ba su ai duk yadda za a yi duddu <laughs> ce wallahi da ka sani da ka ki yadda ka ba su yanzu kawai za a ce a kwashe mu a mai da gida eh eh ban ji ba ya za a yi to ya gano abin da ke mai daɗi ya miƙa wannan abu kaji ko <laughs> kaji wala ya ce wani da ya bada mulkin na ya ce rasa abin da ke mai daɗi ya ce ma direba ya shiga mota direba ya ce ina za mu ya ce ko ina ma mu je to ya za a yi ko ina ma mu je har direbobin fahim ba kai za'a ba wani ka saba da shi ba zai bi ka bai yanzu ya ce gaskiya shi a bar shi dai nan in ya sa a ya samu sabon wurin shi ma ya koma sabon wuri shi ma ya samu canji mm, a yi sun daɗe dai shekaru na ban ji ba da ya ɗare bisa ba eh, har yanzu yana nan ka ji ko to wadin ma na muna iya waɗi mu ce kai rike kai kike ta hiya kawa su ka bari kawai <laughs> wani zai mutuwa ce ta kwace ba to amma ina an zo an riga an yi an makara Allah dai kyauta Allah tabbatar mu da alkhairi kuma kuma Allah ya ba su Allah ya ba su hakuri inda sun je sun a wannan sun mika masu su hakuri ai mutum ba zai baka ma sai ba fa sai gobe kaga goben nan idan aka yi wannan kiɗe kiɗen aka zo ya ɗauki abun nan ya mika wannan na bayan shi nan ya kauce ya dawo can wurin shi kuma aka ce to ga hanya sauko to wallahi wannan lokacin sai kaji kaman ka fashe da kuka saboda tausayin shi wallahi sai kaji tausayin shi ya kama ka ce oh Allah da iko yake kuma daga nan wurin sunan shi ya canza sai dai x sai a ce x abun nan ba shikenan daga nan shikenan da za a kawo takarda a wurin bai sai sa mata hannu ba in ya sa mata hannu ba banza daga wannan abun an gama shikenan haka duniya kada ma mutum ya damu kada ka damu tilkal ayyamu ne ha bainan nas kwanaki ne kawai ana zagayawa yadda ka gani su ma masu shigan kuma yadda za su zo su shiga to kawai su kalli yadda waɗannan suka fita su ma wata haka za su fita haka za a yi masu in ma ba su yi sa'a ba abin ya ɓaci na'am to inda rai kenan ko ka gani saboda haka abin da ban tsoro wallahi abin nan wa'azi ne gare mu ga kowa su wa'azi ne wurin su mu ma wa'azi ne wurin mu domin dai shekarun da suka cin nan tare muka cinye su to me muka yi mu tsakaninmu da Allah a cikin shekara shekara takwas din sun gama kaman yau ne malam aka fara abin nan gashi wai har an ci shekara takwas takwas sun cinye su sun gama an gama jiya an yi kuka da wani jiya an yi kuka da wani jiya an ce yau duk gaba ɗaya shur inda wani ma za ka haɗu da shi a wani wurin ba za ka gane shi ba sai ya wuce ka wuce ko kuma ka gane shi kai banza da shi kawai ba wanda zai ba wanda zai ce ma dan ba kai da shi ba shi ma wani wurin ma bai so a gane shi to ka gani haka duniya take Allah ya samu ga mu rabu da ita lafiya kenan da haka nan dai shine wa zakara al-bukhari ay aidan fi babi qaulin nabi sallallahu alaihi aka ce a rike abu wannan kofa aka batta kofar na nan har yanzu shine mahallu shahid malam sani kofar nan da Allah zai kai ka can za ganta amma fa baka iya shiga ta wurin ina ba za su bakka ba amma da za a samu ka samu wata hanya wani ya tafi da kai irin wanda yanzu sabon da ya hau yanzu shi ma in ya hau shikenan ya ce za yi maka aka rubuta masu aka yi komi da shikenan sai ya je har a buɗe mai ka'aba ya shige kaga ko yanzu da ya je da kuɗi ba mai kuɗi bai shiga ba to sun da yake ta zuwa da kuɗi mai kuɗi an buɗe mai ina wane mutum wane mutum amma da ya hau kujerar nan yanzu wannan hawan da zai yi da zai rubuta a rubuta masu a ce to yanzu sabon shugaban ƙasa zaɓaɓɓe ya ce a sanar da ku zai zo aikin maka ya godiya ma Allah da Allah ya sa aka yi wannan abu lafiya shi ke su shiri su shirya mai komi da komi in ya zo a je a tarbo shi da kayan aikinsu da motocin a ɗauko a kawo shi a kai shi gidan sarkinsu su ma ya taho shi ya rako da shi su zo su shiga a buɗe ka'aba su shiga da shi da wakilansa a buɗe masu har ciki su shiga in suka tafi madina ma a sanar gashi nan a je can ma a buɗe masa rauda su shiga ta wannan kofar ta gidan abubakar in yana da wakilin da zai gaya mai ce ka gani nan yiwa kaza kaza nan shine kofar gidan sayidina abubakar saboda haka shiga in ya shiga can a koya mai to sallah ba ake yi nan a to a to kada ka kada shi ka kawo rawa ciki sai da ba sallah ake yi kada ka wance gaba wannan eh ya zai ji ba zai yi ba ko eh wato ka gaji a ƙara gaya mai dai ai dole ne yanzu sai an samu malamai kusa da shi ba ka wai ji wani wuri ya a to ana ga yan wasan kwaikwayo wai sun tattaro duk inda ya tarawa kawai sun tara shi wuri ɗaya suna ta cewa ba wai ya tafi gida <laughs> shi kuma wannan ga yalai na taka <laughs> illa illa mun bari Allah dai za mu samu mafita Allah ya tabbata ba mu da alkhairi Allah ya sa a ce gara da aka yi hmm, mu ta'adda wallahi mu roƙan masu Allah su waɗanda suka gama ɗin nan mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba su haƙuri Allah ya ba su kuma zaman lafiya kuma abin da suka yi na daidai sun yi alkhairan da ba mu sani ba Allah kada ya san iya abin da suka yi na alkhairi Allah ya karɓa musu wanda suka yi na kuskure kuma shine ubangijinsu sirri ne tsakanin Allah da bayinsa mutum shi ya san sirrinsa ya je ya nemi Allah ya fi masa inda ya kuskure ba ruwanmu da shiga kuma tsakanin Allah da bayinsa in ma kai karambani ka shiga sai an ce kai wane ne da za ka shiga na da bawa na saboda haka ka ba Allah da bayinsa kawai su suka san sirrinsu ta mutum yana da wani khaba'u yana da wani aiki a ɓoye da ya yi kai baka sani ba Allah shi kaɗai ya sani kuma ladashi in ba ya sa ba in ka je kawai ta kwashe dun to ya za ka yi masa hukunci baka sani ba kawai sai dai a ta roƙo Allah su kuma wanda suka zo sababbi Allah ya ba su ikon yin abin da ya cancanta Allah ya masu jagoranci ba a yi masu mugunya addu'a in kai mugunya addu'a to wallahi kamar mota ce kana ciki kowa na ciki da babanka da 'ya'yanka kuma ka ce Allah ya sa ta yi haɗari to in ta wuntsule ya za a yi malam sani kai ne ka zo ka shigo mota kawai gashi kowa naka na ciki kowa iyali na ciki da matan ka aka ce ai kuma ana jin ba motar nan ba lafiya ko ko direban ya bugu aka ce don haka da Allah jama'a kowa ya daga hannu mai adda Allah ya sa mu sauka lafiya sai ka ce naki Allah ya sa duk abin da zai faru ya faru sai suka aka hau kan hanya kowa naka na ciki kai ma kana ciki in ta wuntsulewa ya gaya ma kai zaka fita to shi yasa magabata mun karanta na a cikin a siyasatu shar'iyya yake cewa kwana ko ma awoyi ne kwana ne ko na shekaru 60 kuna zaune da shugaba wanda kuke ganin yana zaluntar ku kuna jin kamar yi maku ba daidai ba ya fi alkhairi a kan ku kwana ɗaya ba shugaba sa'a ɗaya ma ba kwana ɗaya ba kaji malam sani kaga ana samun shugabanni mu ta ce ba su da kirki ko wallahi malam sani da a ce an wayi gari ba shugaba ƙasa na nan sake to gara da ku awa ɗaya ba shugaba gara ku shekara 60 da shugaban da yake zalunta ku kana ji na ibn taymiya ya ce cin a ta shari'a saboda haka abu ne babba shugabanci ba karamin abu bane kuma rashin shi bala'i ne babba saboda haka ko ana ganin mutum wani lakwalakwa ne ba yi kamar yadda ake tunani ba wallahi gara da shi da babu in babu nan bala'i ne baka san ya abin da zai faru ba to sannan kuma wani ya ce shi da fudail yake cewa da imam dukansu sun yi magana suka ce su da sun san suna da wata addu'a wadda idan sun yi ta Allah zai karba to da ba inda za su fara yin addu'a sai ga wanda Allah ya ba jagorancin su shugabansu su mai addu'a Allah ya saita shi Allah ya bashi ikon yin tausayi Allah ya bashi mai jagoranci ya bashi ikon gano abin da ya cancanta yi kada ya kidime ya shiga ya kasa komi wani ya gaya min yake cewa wai wai idan idan mutum ya zo shugabanci aka ba shugabanci sai a cire kan shi sai a ɗora mai kan auren jaki ya zo ya dinga badam badam ya dinga badam badam sai radda aka anshe shugabancin sai a ɗauke kan auren jakin a maido mai da nashi daga nan ya ta ganin badam badam da ya kuma bayan da za a yi gyara kada Allah ya sa a ɗora musu a kan jaki su ja mana su bala'i a wasu da kansu da kuma tunani Allah ya wasu ikon gano abu ya ba su masu shawara na kirki ala halin dai ba fa wannan shine maganar mu ba kuma ba wanda ya sani eh kai na ne ke fahimta ta ce kawai ba ka yadda da ita ba ma ka yar mu tafi saboda haka an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas manzon Allah ya yi ma mutane huɗu wa qala inna allaha khayyara abdan bayna duniya wa bayna ma indahu Allah ya ba bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma abin da ke wurin shi faktara zalika al'abdu ma inda Allah sai wannan bawa ya zaɓi abin da ke wurin Allah qala fa baka abubakar sai na abubakar ya fashe da kuka fa na. li ihi muka yi mamakin me yasa yake kuka ko an yi kubara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai an abdin khuyira annabi ya ba da labari ne fa ya ce an ba wani bawa zaɓi amma shi har ya gano fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar sai gashi annabi ne wanda aka ba zaɓin nan wa abubakar a'lamuna don haka abubakar shine ya fi mu ilimi ya fi mu sanin abubuwa in an faɗi magana shi ke fara tsinkayan me ake nufi kun gani wannan ai kaga wannan ita ce daraja ba ai magana kuɗin shi ba ba ai magana abun shi ba sai aka faɗi waɗannan darajojin haka ce su ne mafi girma faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ko in amana nas alayya fi su inna amanna nas inna amanna nas alayya fi suhbati ai fi wa malihi abubakar wanda yafi kowa yi man kyauta a wanda yafi kyautata min wajen alkhairi wajen zama tare da ni da kuma dukiyarsa ya kyautata man to abubakar ne walau kuntu muttakhidan khalilan inda zan ɗauki wani masoyi badadai wanda zan riƙe gaira rabbi ba ubangiji na ba lattakhastu ababakrin da na dauki abubakar ya zama shine namba na daya walakin ukhwatul islam wa mawaddati sai dai yar uwataka ta musulunci da kauna ina son sa ina kaunansa la yabqiyanna ay la yabqiyanna fil masjidi babun illa sudda kada a yadda a bar wata kofa a masallaci baya na face an toshe ta duk kofofin gida wanda suke tawa su haɗe da masallaci annabi ya ce a toshe su illa baba abi bakr sai dai kofan na abubakar ita a batta kaga wannan ba yana nuna shi zai zama khalifa annabi ya zabe ba kuma har yanzu kofar tana nan Allah da ikon shi su suna bin umarni babu wani juye juye da aka zo wani ya ce a yanzu ai ba da abin ina tana nan sai dai kawai suka samu wani farin abu tamfalin aka ja aka tare to da aka zo da wannan abun nan din shikenan in Allah ya sa wani ya kai ka ko kuma kai zaka kai mu wata rana muka je kawai sai kaga an zo kofar nan kawai sai kaga ta an buɗe ta ce ta nan za ku shiga ka shiga ta nan shiga ta nan sai rauda ka je kai nafila ka je duk inda ake zuwa ka je wajen amudu aisha ka je amudu ka je duka wajen ginshikan abun ka gansu ga su nan kusa kusa ma ka bako kana can wata in ma ba a yi sa'a ba dai ka hanga to saboda haka wannan abun in ma yana da daɗi ba kaman wannan wannan bi sa'idin al-khudri yanzu kai yanzu kaman abun nan yanzu ni abun da nake ji masa yanzu nike ƙara jin daɗi da Allah ya sa ya samu matsayin nan wannan profesa fantami yanzu ka kalli daman da ya samu so nawa suna zuwa ana shiga wannan wurin da shi to ko ba a ce komi ba ko ba komi a wannan kujere ko ba wani abu a wannan kadai ma da ya samu ai ba karami abu bane kuma malami ya san mi za a yi a wurin nan ya san mi ya kamata a yi yayi kuma ya koya ma wasu ma su yi lada linkin ba linki ga lada shi ya samu ga lada ya koya ma wasu yadda za a yi akwai daraja da ta wuce wannan ko ma me za a samu bayan wannan abun ai ba kama wannan darajar da ya samu samu wannan dama Allah ya baka kaje kaje kai ta shiga waɗannan wuraren ai ya jajje da can ya shiga wurin amma da Allah ya bada wannan abun kaga ya ji ya shiga ba so ɗaya ba so ya shiga mun gan shi mata da abun nan kun gani ya jajje kuma sannan a nuna wa mutane yadda za dan an zo ko nan din an je ai shi zai shi za a tambaya me ya kamata ai shine jagora ga inda ya kamata me ya kamata me ga inda ya kamata muyi anan muyi yi dawafi a dawafi tare a gama a tafi madina a je a shige rauda tare kai wannan kafa bihi fakran wa izan wallahi abun nan babban matsayi abun nan ne sosai kuma da a ce ma mutum inda ma zaka ji tausayin mutum a ce ya je wurin shi bai san me ake ba amma wanda ya san abin da za a yi sai dai ya koya wa ma mutane kuma gashi ya samu ya je ba so ɗaya ba ma'ana ai ba karamin daraja ba ce babban matsayi ne sosai Allah taimake mu wannan ba karamin abu bane saboda haka mutum ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ni'imomin sun cancanci a gode fiye da wannan kujerai ma duk da ita din ma mutum zai iya abin da zai iya yi ga wani abu amma dai wannan samun wannan abu ba karamin abu bane ni fa a gani na ta saboda haka shine saboda haka wannan wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna a'la ad-darajat al-ali ai wannan shine al'ula li yarahum ay man tahtahum wato inna darajatil ula can a sama idan ahalar darajatil ula wanda inna ahalar darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna najma tali' min ufuqis sama wa inna ababakrin wa umar minhum wa an'amuhuma ko wa an ina ku ce anhuma ko sai ce wato a wannan ba wato abin nan wato abin nan mafi kololuwan daraja a aljanna can sama-sama wanda suke wannan kololuwan ta ƙarshen kololuwa layarahun man wanda suke ƙasa da su suna ganin su kamata raunan na jama tsala fi ufuqis sama kamar yadda kuke ganin tauraron da ya hudo a sasannin sama wato su waɗancan jigajigan wa inna abubakar wa umar minhum abubakar da umar suna cikin waɗancan an umma an ni'imtar da su cikin wancan suna can ciki cikin wannan neman to irin su su idan ka zo ka kalli inda aljanna su take aka ce sai dai ka gansu kamar yadda kake ganin taurari a sama yan mitsi-mitsin nan to haka za ka riƙa ganin gidajen su dima dima daga can amma sun koma kamar taurari saboda nisa wurin da suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kai tsaye ce Abubakar da Umar suna ciki an ni'imtar da su a cikin wannan wurin kaga darajar su ba kadan bace wa bi hurayra radiyallahu an akwai na can wurin da muka bari ya al-hafiz ibnu hajar wa akhrajahu abu ya'la min tariq ala ibnu hakim an ikrama bil lafzi walakin khullatu islami islam afdal wato kauna ta musulunci ita tafi wa fihi ishkalun fa innal khulla afdalu min ukhuwati al-islam hulla ta fi akan yan uwantaka ta musulunci li annaha muzalika zalika wa ziyada domin ita hulla ta hada a kowa din da kuma ƙari faqila inna mawaddatal islam ma annabi sallallahu alaihi wasallam yafdulu min mawaddatihi ma ghairihi aka ce to kaunar da abun nan yake mawaddatal islam kauna ta musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ya fi wata kaunan ma a ce in dai wannan ce saboda addini waqila afdal bi ma'ana fadil ce fifiko wala ya yu'akkir ala dhalika ishtiraku jami'i sahaba fi hadhihi al-fadila wannan ba zai gurbata a ce sahabbai duka sun shiga cikin irin wannan daraja ba cewa annabi yana son su saboda so na musulunci fi hadhihi al-fadila ta anna rujuhan abi bakrin ay urifa min ghairi dhalika domin fifikon na abubakar ba anan kadai aka san shi ba yana da wurare da yawa da aka fifita shi wa akhuwatul islam wa mawaddatihi mutafawitatun musulmi na fi nasarar dini wa ila'i kalimatul haqq kuma yan'uwantaka ta addinin nan da ƙauna ta addini ta bambanta wani ta wani ta fi ta wani a tsakanin musulmi wajen taimakon addini wa ila'i kalimatil haqqi da kuma ɗaga kalma ta gaskiya wa tasili kasarati thawabi ko kuma samun yawan lada wali abubakar min dhalika azamuhu to sayyidina abubakar nan yana da shi yafi kowa wajen taimakon addini ɗaga addinin Allah wajen yawan lada domin yawan ladan nan kudi ba fa yana musulunta ya ce wata gudunmawa zai ba addini sai ya samu manya-manyan makka kuma a lokacin shi ya dalilin duka suka zo suka musulunta kuma wajen guda takwas daga cikinsu duk suna cikin wanda aka yi ma bishara da aljanna to duk aikin da suka yi na alkhairi kuma ladan za zai samu irin wannan ladan ai kaga ba karami abu ba ne. bayan nan fa wanda sauran wasu aikin da ya ta yi wa ruhu, wallahu alam unzur halbari, bari na takwas ko hadisi na 18 in kadiba na wa na bi huraira radiyallahu an ai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man faqa zawjaini fi sabilillah wanda ya ciyar da mutane biyu ma'aurata biyu ya ciyar da su saboda Allah tabaraka wa ta'ala nudiya fil jannati sai a kira shi a cikin aljanna ce ya abdullahi hadha khair wannan alkhairi ne ka samu wannan faman kana min ahli salah wanda ya kasance a sallah ne nudiya min babis sala sai a kira shi a kofar masu sallah wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance a kofar sadaka na yi tsallake ko wa man kana min ahli jihadi wanda ya kasance wajen jihadi ne iya min babil jihadi za a kira shi ta kofar jihadi wa man kana aimin wannan zaujainin nan fa abun nan ne kai dukiya biyu ne ko abun nan biyu zinariya da azurfa ne ba ma'aurata ba ne ni na bata abun man anfaqa zawjaini wanda ya ciyar da abu biyun nan zinariya da azurfa alfidda wannan azabu walfidda kudi kamar yanzu a ce ka wanda ya dauki kudin shi ya bayar to zaujaini nan ba mata ni na bata ba ma'aurata bane a abu biyu wanda ya dauki abu biyun nan ya ciyar da su fi sabilillah kamar ya dauki zinariya da azurfa ko ya dauki naira da dala a yanzu ko dai wani irin kudi ya ba da su fi sabilillah dan a gina addini to sai a kira shi a ce mai a ce ga kofan wannan alkhairi ne wanda ya sallah ga kofan su wanda ya aikin jihadi ga kofan su wanda kuma ya jihadin shi ma wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance sadaka ne du'iya min babi sadaqa sai a kira shi daga kofan masu sadaka shi ma wa man kana min ahli siyam wanda aka kira wanda kuma ya zama azumi yayi shi kuma duk iya min babu rayyan sai a kira shi daga wata kofa da ake cewa babu rayyan saboda azumi da aka faɗi wannan aka ji ƙofofi daban-daban wannan ƙofa ta masu kaza wannan ƙofa ta masu kaza wannan ƙofa ta masu jihadi wannan ƙofan masu sallah ƙofan masu jihadi ƙofan masu sadaka ƙofan masu azumi ƙofan masu gashi nan masu azumi aka ce sai faƙala abubakar bi abi an ta ummi ya ce ina ina ya ce babana da mamana su zama fansa gare ka ya rasulallah ma ala man du'iya min hadhihi al-abwab min darura yace fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha yace ka lalle wanda aka kira duk wanda ya sa'a aka kira shi a cikin waɗannan kofofi ai ba shi da matsala ya tsira ya riga ya kubuta to amma akwai wanda zai yi a kira shi a dukkan kofofin nan ko ina sunan shi ya fito wanda aka kira a kofa ɗaya ma bai da matsala ya tsira to ko akwai wanda shi kuma ta kowace kofa ma za a kira shi ƙala na'am Ya ce akwai akwai wanda ta kowace kofa za a kira sunan shi sai ya fito wa arju an kuna minhum kuma ina fatan ma kana cikinsu. su ya kaji wannan Sau da ka ga wannan ba karami abu ba ne. sau da ka babu wani wasa abin nan ba darajan ba karama bace وروى an بن kala same ta Umar bin al بن ya Kulu. shi wannan ya ce ya ji umar ɗan khattab yana cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an na tasaddaqa wato annabi ya umarce mu wata rana mu yi sadaka fawafaqa zalika indi malan sai aka yi daidai ko a lokacin ni kuma na samu wata dukiya sosai fa qultu al yawma asbiqu ababakrin in sabaqtuhu ai ai yawman ko wato eh, minaku yace eh yace yau ai ya ce yau insha Allah tabaraka wa ta'ala yau sai na tsere ma na Abubakar in sabaktuhu man domin ban taba tsere mai ba ko kwana ɗaya duk abin da aka zo yi sai na tare ya wuce ni duk abin da aka zo kawai na zo sai in ga ya riga ni yanzu zo wani aiki alkhairi sai in ga kafin in yi shi yayi duk abin da aka zo sai yayi fiye da nawa to yau Allah ya sa abu ya zo daidai gashi jiya aka kawo man makudan kuɗi gashi annabi ya ce ai sadaka yau saboda haka yau sai na wuce shi wajen wannan yau sai na bada abin da bai taba badawa ba ta kunji su su ba naira ashirin suke nemowa ba cirarra kawai su ga <laughs> Allah ya yi wani wani mutumin da ke neman aljanna kawai sai nemo naira biyar ni na ma rasa inda mutane ke samu naira biyar yanzu amma ina in ka zo markan nan za ganta wurin biliya kaya guda naira biyar biyar mutane ko ina suke samu ta oho naira biyar biyar za gani kaya guda wala da naira goma goma da naira biyar ka ga kuɗi cunkus amma ka kirga ka ji an ce dubu uku duk saboda naira biyar biyar da goma goma wata ba sai an yar ya tsitsince tun ana kawo na ce kai daga yanzu ka gansu kawai ka yar ka kawo wanda suke da kyau mu je mu aje mu tattara ba so diesel amma wannan ko ba su diesel muka ba zagin mu za su ce macuta daga islamiyya ko kawo ya gangani kuɗi nan ba ta koke mhm. amma shi ko nan da ya tashi malam faji ito nisfi mali ya ce da na je sai na raba dukiyata gaba ɗaya na kawo rabi yanzu nan ko aljihunmu ne abin da ke aljihunmu aka ce a raba ya za a wani ma za zai mutsu mutsu ya ce ai tun da abin nan ta zo atm ta zo shi raban shi da yawo da naira in ta tashi ya ɗebo daga cikin ɗan akwatin shi ɗebo daga nan ka ji ƙarya kwando kwando shi yasa gara ma kada fara ko kuma wani ya tashi ruga kamar zai alwala daga nan sai gida ce yau an haukace ɗaɓaro <laughs> ya zuga da gudu ya ce tab sau da aka shi da ya zo da kan shi da ya ji annabi ya ce ya je gida ya dauko rabi ya kawo faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma abu kaita li ahalika sai annabi ya ce mi ka rage ma iyalinka na ga ai da ji annabi ya ga abun nan da yawa to mi ka baro ma iyalinka ya umar qultu mithlahu ya ce na baro masu rabi rabawa biyu na yi na kawo rabi Wata abubakar bi kulli ma shi ko abubakar da ya tashi sai ya dauko abin da yake da shi duka gaba ɗaya ya kawo bai rago komi ba ya kawo faƙala ya Ababakar? ma abakaita li ahlika sai shi ma umar na zaune shi gashi shi nan zaune ga tashi ya kawo rabi ya jira ya ga abubakar me zai kawo watakila ya abba da abubakar ya yi wani irin kaya ya kawo sai aka ce kai abubakar me ka baro ma iyalanka qala abqaitu lahumullaha wa rasulahu yace na ban masu Allah da manzon Allah duka na dauko ni gaba daya kwaso qultu la asbiquhu ila shay'in abadan daga nan Umar yace daga yau ba zan ƙara tsere da sayyidina Abubakar ba ko ina na san ya wuce ba na ƙara gasa da shi saboda haka ka gani wa bin ragami min hadhihi almanzila alazima duk da wannan matsayin babba yanzu muna jin daraja ne ko in muka kai nan sai mu tsaya wa bin ragami min hadhihi manzila al'azima duk da wannan matsayin na sayyidina abubakar mai girman nan da aka faɗi fa inna abubakar radiyallahu anhu kana ya khafu allah ya taqabbala allah minhu yawmal hisab amma sayyidina abubakar yana tsoro kada ya zama duk wannan abin da ya allah bai an san masa ranar lahira ya dullu ala zalika ma zakarahu ashabu tarajim abin da zai nuna ma haka shine abin da malaman tarihi suka ruwaito mana wasiyari da wanda suka ba mu tarihin rayuwarsa fi mawa'izihi wa khutabihi a cikin wa'azojin da yayi da kudubobinsa sai gobe mu fara ji in qaddara Allahu lana baqa min zalika shine nan min zalika ma rawahu ay Abdurrahman gashi nan sai gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara ji inda aka zo yake nuna cewa yana jin tsoro